muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala godiya ta musamman akan wannan ni'ima da ya mana ni'imar tsawaita kwananmu zuwa wannan lokaci mai albarka har muka kasance cikin waɗanda ba su gushe ba suna numfashi suna da rai a wannan wata mai albarka muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala akan wannan ni'ima muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga cin ribar wannan damar da muka samu. Ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala gare mu ba ta tsaya nan ba, ta tsallako ta ƙara faɗi har muka samu kanmu a ɗaya daga cikin masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala mun haɗu ba don komai ba sai dan ƙoƙarin samun ƙarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar haɗuwa a ɗaya daga cikin ɗakunansa masu tsarki domin fahimtar littafinsa mai daraja mai albarka. Ko shakka babu wannan ni'ima ce da muke zubewa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi a kan wannan falala da alkhairi da ya mana muna roƙonsa ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai ya azurta mu da samun alkhairan duniya da lahira ta sanadiyar wannan karatu ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan majalisi ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira sanadiyar samun tsarin kusanci zuwa gare ka da tsarkin zuciya da tsabtar tunani da setin ko setuwar rayuwa gaba ɗaya ya Allah akwai bayin Allah waɗanda su ne jagorori a wajen raya wannan majalisi tun daga malamanmu waɗanda suka aka ambace su a baya har zuwa malam Ishaq wanda shi ne ya kasance a shekarun baya a kusa kenan yana gudanar da wannan majalisi duka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya abin da suka gudanar a mizanin ayyukansu na alkhairi ga mu a majalisi na farko amma ba majalisin ƙur'ani da suna ba ko a majalisin tafsiri ne wannan kun san da bambanci tsakanin majalisin ƙur'ani da majalisin tafsiri majalisin ƙur'ani muna baje koli yawwa malam usman yakan daɗe ba a ji ya ja aya ba saboda sunan shi majalisin qur'ani amma majalisin tafsiri to ni ma cikin hutu nake a ja in fasara kawai buce <laughs> Allah ya samu dace ko shakka babu wannan majalisin zai bambanta da majalisin qur'ani duk da a majalisin qur'ani ake yi saboda dalilai da yawa ba mu da lokacin da zamu ambace su to amma dai dalilin da ya fi ko dalilan da suka fi zama a sahun gaba Shi ne muna da majalisun ƙwar'ani wanda ko bayan Ramadana ya wuce za mu ci gaba insha Allah wanda a nan ne muke ah, ɗaukar lokaci wajen bayanai waɗanda muke ganin cewa akwai buƙatar su saboda muhimmancinsu kuma ba ma tunanin akwai wata damar da ta wuce wannan da za a baje kolin tattaunawa ah, dalili na biyu ne. a majalisunmu na ƙur'ani akwai bayanai da aka yi na ƙa'idojin tafsiri yadda ake mu'amalantar ƙur'ani da ayoyinsa to muna fahimtar cewa an samu tiraku ko ginshiƙai waɗanda sun kafa abin da ake bukata yanzu sai ci gaba da ɗabbaka abubuwan da aka karanta dalili na uku shine ayyaman ma'adudat ma'ana kwanakin ramadana kwanaki ne takaitattu to za mu fi so ko kuma zai fi soyuwa gare mu ya kasance abin da za a karanta na adadin ayoyi ya kasance eh, ya ɗaran ma abin da aka saba a majalisun ƙwararri Allah ya samu dace kafin mu ci gaba jama'a akwai ɗan tambihi ko eh, jan hankali ina roƙon kaina in ya halarta mutum ya roƙi kanshi Da duk wanda yake halartar wannan majalisin ga nan alhamdulillah 'yan uwa an fito da yawa kowa daga cikinmu ya nemi yardar Allah shi kaɗai kada ka zo wannan majalisin saboda wane ne ko wane ko kaza a'a ka fito daga gida domin ka zo ka ji ayoyin Allah maganar Allah ka fito daga gida da niyyar ƙara samun kusanci zuwa ga Allah wannan ta zama ita ce manufarka idan ka fito da wannan manufar za ka ga albarka a ɗan mintocin da za ka zauna za ka ga canji fiye da yadda kake tunani saboda jama'a zukata da kwakwale abin da yake musu tasiri ba maganar wani bane ba tsarin wani bane a'a maganar Allah da shiryarwa Allah da tsarinsa wannan shi yake ma zukata tasiri kuma shi yake haskaka musu su hango abinda da ba cikin sauki za su iya hangowa ba to kuma Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunnarsa baya bayar da abu mai tsada sai ka bayar da abu mafi tsada a cikin jikinka shine zuciya ka miƙa masa zuciya ka ce ya Allah ta kace tana neman yardarka ta zube a gaban gabanka gabbaina suna ansa kiran zuciyata da sai musu zuwa ga neman yardarka wannan gaba ce ne matuƙar muhimmanci wacce ya kamata mu rika jaddada ta kullum ko mu rika karfafa ma juna wajen ɗabbaka ta da aiwatar da ita abu na biyu shine mun saba duk ranar farko ta tafsiri maganganu ko bayanai sukan takaitu ne akan abubuwa ko ɓangarori guda biyu bangare na farko yin la'akari da watan da ake ciki da albarkansa da romo da alkhairan da ke ciki bangare na biyu abin da ya shafi martabar ƙur'ani da darajarsa da ƙimarsa domin ka fahimci girman majalisin da kake majalisi ne wanda za a karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala jama'a watan ramadan wata ne mai albarka wata ne mai daraja wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran watanni domin dukkan wani tasgaro da matsala da aka samu da gajiyawa da kasawa a sauran watanni to ga wata dama ta samu amma fa in bracket ko bai na kautai tsakanin baka guda biyu lokaci takaitacce shi yasa Allah ya ce ayyaman ma'duda da larabci Allah bai ce ayyaman ma'duda ba da Allah ya ce kutiba alaikum as kama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda sai mu tsanni da kafa kwanakin suna da tsawo amma ayyaman ma'dudat ma'rufatun bi waqtiha ma'rufatun bi waqtiha ma'rufatun bi zamaniha kuma jam'i ne wanda yake nuna ƙarancin abu kamar ana ce maka kwanakin fa ba su da yawa yi sauri yi hanzari tare da karsashi da himma wajen cin ribar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka eh kwanakin ba su da tsawo kuma dama ce in kai la'akari da cewa akwai waɗanda jiya da shekaran jiya tana tare da su an yi azumi da ya wuce tare da su ƙila abokananka ne ƙila wasu iyaye ne ƙila wata matar wani ke misali ƙila mijin wata ce misali ƙila ɗa ne ƙila uba ne amma duka bayan Allah nan ba don sun yi wani laifi ba Allah ya ɗauke su dalili shine guda ɗaya lokacin su yayi walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ko to lokacin su ya kare sai Allah ya kaddara cewa su koma gare shi kai kuma malam Muhammad da ni mai magana ba wani abu kai aka ce to yanzu bari yayi tsawon rayuwa ba misali ko dai an yi tsawon rayuwar akwai lokacin da za a tafi in ka fahimci wannan sai ka gane daraja da kimar ka samu kanka cikin masu numfashi a ɗaya ga watan ramadan wani daga cikin bayan allah ila minti talatin zuwa rana ta fada a ga wata ya shiga cikin cycle ko da'irar shigowa cikin watan ramadan allah ya ɗauki ranta to kai gashi kana da numfashi gashi kana da rai abu na ɗaya ke abu na biyu jama'a ramadana da ya wuce kila da kwanakinsa suka gangaro ka dinga cizon yatsa na so fa in yi sauka so kaza na so in yi sadaka kaza na so in yi tahajjudi kaza na so in yi zumunci kaza na so in yi kaza kaza ka cije yatsa duk muna haka wa kullu na zalikar rajul ko ashirin da bakwai da takwas kana rige-rige ka samu wata kasuma Fila ka yi uku kana so ka yi ta hudu ko ka yi ta biyar ko ko ma wani adadi ne to kai ɗin da kake ganin kamar ka yi sakaci ramadanin da ya wuce ka ci biyaka to ga wani ramadana ya zo inda gaske ne to deficiency ko matsalar da aka samu wancan ramadana to a gyara mana yanzu idan ka ƙara maimaitawa masu hikima kuma suna cewa kuskure biyu sau biyu a yanayi ɗaya ganganci ne da gangar ake mun fahimta to a samu canzawar yanayi abu na uku ramadana da ya wuce shin kamai da shi wata gada da za ta hada da za ta sadar da ramadanan da ya wuce ga ramadanan yanzu Minal janibin ruhi minal janibin ta'abbudi min aljanib al-akhlaqi ko al-khuluqi bangaren abin da ya shafi tsarkin zuciya tsakaninka da Allah bangaren abin da ya shafi yaukaka ibada da inganta ta bangaren abin da ya shafi ibada da nagartarta da ikhlasinta da neman yardar Allah shi kaɗai sanda kake yi wata gada aka samu wacce za ta sadar da zuciyarka da ɗabi'unka da ibadojinka da gadar ramadanin da muke ciki yanzu idan aka samu tsinkewar gada to ba yadda za a yi tasirin da ake sa ran a samu ya yi daidai da tasirin wanda ya sadar da ramadanin da ya wuce zuwa yanzu saboda ramadanin da ya wuce da na yanzu makaranta duk makarantu ne ake halarta ko kamar yadda mai hikima yake cewa a ta ramadan mazra'atul ibadi li tadhhiri qulubi min alfasad fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu ila ma'ani yake cewa ramadana ya zo shi ramadan da kake gani mazra'atul ibadi makaranta ce ta bayin Allah al-ibad anan ba gama garin mutane ake nufi ba mutanen da suka san daraja da kimar wata me yasa ka shiga wannan makarantar me yasa kai applying kai rijista ka shiga kake halarta bi taphiril qulubi min al fasad domin a tsarkake zuciya daga dukkan wani dattin da take dauke da shi sai ce fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan ka shi ramadana dinnan ko makarantar ramadan akwai wasu haƙoƙi da ake buƙatar a kula da su to yi ƙoƙari ka kula da su ka ba su muhimmanci haƙoƙin nan akwai ɓangarori da dama akwai ɓangaren da yake da alaƙa da magana ƙaunar magana me kake faɗa a yinin ramadana me kake faɗa a daren ramadana shin maganganunka da zantuttukanka sun canza a kan jiya da shekaran jiya ko ko jiya yau har yanzu abin haka yake ina jin daga lokacin da aka ce an ga wata iskar gari ma kana jin cewa tana isar maka da wani sako cewa ba ɗazun ba ce ba ɗazun ba ne an samu canji to idan iskar da kake shaƙa ta canza yanayi to saƙo take faɗa maka kai ma canza yanayi a ɓangaren zuciya da ɗabi'u da maganganunka da tunaninka shine qaulan wa fi'lan aikinsa kuma ya canza duk mutumin da aikinsa bai canza ba kafin ramadana to akwai matsala sai in mutum ɗaya ne mutumin da dama ya ƙura dokin ibada ya kai ƙarshe aka ce ramadana ya shigo an yi ce to ai awa hudun tasa ibada ce ba zai iya ƙara komai ba to kuma in kun ga wannan mutumin ku nuna mana shi wa zadaka fattafihu ila ma'adi yace ramadana wani guziri ne ga wanda ya sani ga wanda ya faɗaka ga mai hangen nesa wanda za ka makalkale shi ya zama guzirinka da za ka yi tafiya da shi wajen babbar tafiya komawa ga Allah tabbas ramadana guziri ne wani daga cikin bayan Allah ya bar duniya yana burin da zai dawo ya samu ramadana ɗaya ko yini ɗaya na ramadana kai fiye da haka ba. wallahi al'azim wani ya a yanzu maganar da nake yana da burin da a ce yana da dama ya dawo ya sujada ɗaya ya dawo ya tasbihi ɗaya ya dawo ya istighfari ɗaya ya dawo ya kyautata ma mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya dawo ya sadar da zumuncinsa da ya katse ya dawo ya sadaka ya dawo ya yi kaza ya dawo ya kaza kai mai sauraro kana da wannan dama to wa zalika fattaqihu ila ma'adi guziri ne kuma ma a wasa da shi Ramadan jama'a daga cikin manya-manyan darussan da yake koya mana suna da yawa amma ga wata 'yan tsarabar da kowa ake sa ran ya rike ta a majalisun yau ramadana yana koya mana manyan darussa guda uku darasi na farko alkaffu darasi na biyu as darasi na uku al sauran hikimomin ramadana in kai musu kallo na musamman za ka ga duka suna narkewa ko suna shiga cikin ƙarƙashin waɗannan manya-manyan fa'idoji kuma duk mutumin da ya samu waɗannan abubuwa guda uku to ba abin da ya kubuce masa na alkhairar ramadan abu na farko alkaf alkaf kamewa daga abin da ba a so ko sanya wani shinge da katanga ko garu a wata hausa tsakaninka da wani abin da zai cutar da kai ومنه سمي الكف كفا لأن صاحبه يكف عن نفسه ما يضره shi yasa aka sanya ma kaffu alkafu? wa huwa allazi kaffa ko alkaf tafin hannu me yasa ake sa aka rada masa laraba suka rada masa suna alkaf saboda da zarar wani abu ya fuskanto ka ya karo ka zai cutar da kai hannunka zai jiran izininka ka ba shi dama ya daga kai tsaye kake jin ya daga kai ma ka ce yaushe ya daga ba tare da ka sani ba kamar tsaftawar ido mutum baya niyyar kyafta ido idan wani abu ya gitta zai shiga idan shi sai dai kawai ya ji ya kyafta idan misali to kamar yadda hannu yake ba da kariya to ramadana jama'a yana ba da kariya wata irin kariya kariya daga dukkan wani yasassan zance wanda yake zai taɓa darajar azuminka ɗazu na ta masallacin malam na yana magana cewa akwai ramamman azumi akwai ƙosashen azumi haka ne eh? ramamman azumi shine wanda shi asali da ƙoshinsa da ƙimarsa amma aka dinga tare shi aka tare ƙimarsa da wata magana da kallon wani abu na haramu da halartar wani majalisi wanda bai kamata ba haka aka dinga tare shi ana tsuke shi har ya rame daga cikin mutane akwai mutumin da idan ka ba azumi maki ɗari idan aka ce rana ta faɗi zai kwakuta da daraja ɗarin nan cikakkiya kamilata na zairo mankusa irin wannan shi ne mutumin da dukkan wani alkhairi da ka taɓa ji wata aya ko wani hadisi sun yi bayani a kan alkhairin da mai azumi yake samu to kai tsaye wannan bawan Allah ya samu akwai mutumin da zai kai azuminsa rana ta faɗi abinda zai rage masa azuminsa tamanin cikin ɗari saba'in cikin ɗari hamsin cikin ɗari akwai wanda ya samu fasiyar pass american system ko british system ya danganta saba'in ne ko sittin ko arba'in da ta wani rana za ta fada abinda zai rage masa na azumi daya cikin ɗaya wani rana za ta faɗi ba za a karɓi azuminsa ba za a karɓi azuminsa ba a ma'auni na lahira ma bai yi azumin ba Mene daraja da ƙima a rayuwar nan da za ka iya sadaukar da wannan ibadar mai matsayi mai daraja mai tsada a wajen Allah kai sakaci a tambatar maka da darajar wannan ibadar ko kai ka tambatar kanka da ita saboda wani abu Inna sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi cek aka baka blank check wanda har abada fa ba a rubuta fa ne za a wani figa wani wasu nambobi za a sa a cek ɗin saboda karanci na Allah shi yasa masu hikima suke cewa azuminka ka da shi kamar mutumin da ya ɗauko kiret ɗin ƙwai ne kuma ya shigo kasuwa ƙarfe biyar na yamma kuma hadari ya taso iska ta kaɗa kowa yana sauri ya fita daga kasuwa to kana ganin aka ce maka ga hanyar da mutum talatin ne a ciki ga hanyar da mutum ɗari uku ko dubu uku za ka bi ta dubu uku kuma da kiran ɗan ƙwai ya kamata ka kai gida da ƙwanka cikakke amma idan ka kai gida ƙwai gaba ɗaya ya fashe wannan ba sunan ci ƙwai ba fasashen ƙwai ko kuma ba a buƙatar fasashen azumi daga wajenta cikakken azumi ake buƙata saboda haka fa'ida ta alkafu kamewa ko ba da kariya kowa daga cikin mutane ne magana da ku masu sauraro ya tambayi kanshi wata kariya ce azuminsa yake ba shi. ta ɓangaren abin da za ka kalla har yanzu tana awa ɗaya kana kallon wani shiri wata shirihinta wacce masu farautar lokaci mai tsada suke farautar lokacin mutane a cikin ramadan har yanzu kana zama a wata majalisa kai awa ɗaya awa biyu ana hiran siyasa da shirme da farkashen duniya a watan ramadan minti ɗaya na ramadan da jama'a ba wanda ya taɓa kwatanta shi da wani lokaci faɗin ramadan ya wuce ba a san darajar minti ɗaya in za a yi kwantifayin, a kimanta a ce ya yi daidai kaza ba Allahu a'lamu haka nan istighfarin ɗaya a cikin ramadana ba daidai yake da istighfari a wajen ramadana ba kamar yadda azumin ya sha bambar da ya sha bambar ibadar ta sha bambar haka karatun qur'ani haka sadaka haka zumuncin haka duk wani aikin alkhairi kaga wannan wani ɗan takaitaccen ma'auni ne wanda yake tare da kowa ka auna ka ga wani canji aka samu wajen kamewa daga abin da jiya da shekaran jiya kake musamman abin da ya shafi magana da abin da ya shafi gani idan mutum ya tsallake shinge na ikhlasi ma'ana gashi alhamdulillah yana yi don neman yardar Allah to daga cikin manya-manyan ƙalubalen da suke fuskantar mutum a wannan rayuwa ta ɓangaren martaba da darajar shi ne abin da idan shi yake ganin masa da abin da bakinsa yake yin gurci da shi abu na biyu ko fa'ida ta biyu daga cikin manya-manyan fa'idojin ramadan ne ramadan yana koya mana asabar jarumta juriya dagewa a wajen ibada da himma da karsashi ramadana yana koyar da mu cewa ashe rage cin abinci yana rage ma mutum kasala ne yana ƙara maka himma ashe yawan cin abinci yana sanya ma jiki nauyi ne sai ya kasance jiki bai samun nishaɗi da karkashi da himma wajen ibada me ke tabbatar da wannan abin da yake tabbatar da haka shine ka wuni baka ci ba me ya kamata ka yi a in dare ya yi in ka ci abinci kai ci ka shara da bacci idan mutum ya gaji da rana da daddare ne yake hutawa to amma da ramadana ka wuni baka ci ba da daddare kuma aka ce ka yi tsayuwar dare ka yi ibada kuma kana yi lami lafiya yanzu duka mu nan tun daga liman sarakunan ibada jagorori waye idan ka kalle shi za ka ga gajiyar ramadanin da ya wuce ce ta in na kalli malam ai ramadanin da ya wuce gajiyar da ya har yanzu ina kallon dukkan mu in ramadanin ya wuce sai ka ga mutum wani mai dan kumatu ya dan islimi ya dan zama mai kyau ne haka mai dan fasali dan tumbin nan da yayi wata uku ya dan sace rigar ba ta tashi sai ya dan yi ado mai kyau ko ba haka ba kasala in ya dan tafiya minti goma yana numfashi yana numfashi yana haki sai ka ga zai dan iya yin kilomita ɗaya me dalili lafiyar ramadana hmm? saboda alkhairi da albarkar ramadan ba ta tsaya a spiritual aspect bangaren alaƙa da alaƙar zuci da mahalicci a'a har lafiyar jikinka wallahi ramadana ya gangaro yana masa tasiri saboda haka ramadan yana koya mana jarumta sahabban manzon rahma sallallahu sun buga mana misalin da yuktabu ala jabin tarif ya zallu masdaran lil fakhar abinda ba za a taɓa mantawa da shi ba har duniya ta tashi yakin badar a wani wata aka yi shi ramadan ina wanda yake kannan na ɗaya ya ce wallahi azumi nake ba zai iya komai ba azumi ko ramadana ba azumi ba wata ne na kalallabancewa da taliyancewa ba mutum ya zama kasalalle ba haka ake nufi ba kuma ana nufin kango ranar rana ka bari in je in tsaya a rana in wahala din ibada ta ko ladana ya karu ba haka ake nufi ba sai ta sai ta abin nan matsakaicin yanayi shi ake nufi sai yasa bil munasaba ga fa'ida manzon rahama sallallahu alaihi wasallam din ya koyar da mu cewa ba buga kirji ake a fito na fito da wahala a ce ina take lokacin da ake azumi ba sai in yanayi ne ya bayu sannan ya nuna mana cewa idan akwai inda zaka ka ɗan ji sanyi da jin kai na yanayi to ka bi kwatsam ce a ga manzon rahama sallallahu a watan ramadana yana jika kanshi domin ya ji sanyi abinda muke yi din nan lokacin kowa na sun yayi ana jika kai shi zama masu sanar yayi sau haka yanzu in kaga wani yana jika kan shi kai ka ga rago da Allah ka za'a a ka ne shi shugaban jarumai yayi sallallahu alaihi wasallam ka sani ko idan an jika kan za a ji nishadin tilawa za a ji nishadin tasbihi da salatin annabi hasali ma sai Ibn umar su anas Ibn umar har jika mayafinsa yake ya jika shi sai ya zo ya nannaɗi da shi anas bin malik har shiga cikin kamar ka ce bab inda ake tara ruwa ya dan tara ya dan shiga ya dan ya fito to amma masu wannan neman sanyin da sauki sauƙin su ne kuma fa jarumai wajen sallar gari su ne jarumai wajen sauke ƙur'ani adadi mai yawa su ne jarumai jarumai ta ɓangarori da yawa a takaice kar ka manta da wannan fa'ida ta al'asabu wanda ramadana yake koyar da mu fa'ida ta gaba ita ce ramazana yana koyar da mu albazin karɓa ungo ba ku bani ku ɗora min ba ku sa min ba a'a gashi gashi gashi albazin من ذره ما تسلم كان أجود ما يكون في رمضان وكذا أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فرشي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ونن تتمن ونن لفظا لفظين دا يكي أو كده أم أساها دزالاكا دا إيا أدو دسالو aka siffanta kyautar manzon rahman sallama lokacin ramadan ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala iska mai sanyi mai daɗin shaƙa mai sanya sanyi a zuciya mai sanya farin ciki to fiye da haka fiye da haka fiye da haka shi ne karamci da kyautar manzara masu kalan a watan ramadan ita wancan iskar da aka ambata shin kana jin tana bambanta tsakanin hancin gajere da mai tsawo hancin mai kiba da siriri hancin mace da namiji hancin siririn hanci da hancin dogo ka taba jin wanda muna tafiya a bayan ƙasa wani ya ce iska ta kada ya ce malam kauce ka kare mun iska to manzara ma sallallahu fiye da haka kuma ba sai kayi niyya kake shakan iska ba ko to manzon Allah ta sallama ko ba kai niyya ba karamcinsa da kyautansa sai sun zo sun same ka da huwa ajwadu bil khair min ar-rish al-mursala sallallahu alaihi wasallam kuma idan aka ce kyauta da ciyarwa karka suno da alhaji wani eh ji ana wa'azi a kansu a alhaji kai eh, da kai ake Allahu akbar Allah mun gode ma alhamdulillah ala ni'matil islam والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمه العظيمة in kana tuno karamcin Allah da nufinsa da tausayinsa sai ka ga wato ba a baka wata ƙofar da za ka ce ya Allah ban samu hali ba duk komin ƙanƙantar damar da kake da ita Allah ya baka dama shi yasa sai aka ce to ga Muhammadu ya ba da sadakar ƙwayar dabino Allah ya ce an karɓa Allah ya ce mai tsarki ce wannan kyautar wannan sadakar mai daraja ce sai aka dinga darasa ta aka kiwata ta har sai da ta ci dutsen uhudu nauyi da daraja a wajen Allah nauyin dutsen uhudu da faɗinsa kewayawansa ka je ka zagayo kilomita sha biyu to ga ƙwayar dabino ta fi shi nauyi kuma kar ka manta so da yawa zurfin dutse a cikin ƙasa ya fi yawa fiye da abin da kake gani tare dutsen mazarka ce kana gani Allah kaɗai ya san zurfinsa a ciki to da zurfin da abin da kake gani gaba ɗaya na dutsen uhudu shine fa kwayar dabinan da aka yi sadaka amma aka nemi yardar Allah da ita ta fi wannan dutsen nauyin a gobe kiyama shi yasa za ka iya yin kyauta da dabino guda ɗaya wani ya yi sadaka da dabino tirela ɗaya amma dabinanta guda ɗaya ya fi na tirela ɗin can daraja kamar yadda za ka iya yin sadaka da naira ɗari ko fiya wata ya fi wanda ya yi sadaka da miliyan ɗari ko da ya yi don allah misali ka kaddara duka ko yayi dan Allah kai kana da naira dubu ɗaya ita ka mallaka gabas da yamma kudu da arewa sai ka ba da naira ɗari biyar me ka bayar rabin dukiyarka wani kuma yana da miliyan ɗari sai bayar da miliyan ɗaya da kai da shi wanda yake wanda ya ba da ɗari biyar saboda shi ɗaya bisa ɗari na dukiyarsa ya bayar kai kuma rabin dukiyarka ka bayar mun fahimta to sai kuma tasirin ikhlasi tasirin diya biyo baya haka nan akwai abubuwa na tasirin tasirin sadakar a cikin abin nan da wanda ya bada cewa watan can ya bayar ne a lokacin da wani yake gargara in bai sha ruwa ba zai mutu sai ya bashi wancan kuma da ya bada da ruwa a lokacin da in ana bukata amma ba ana gargara ba saboda kishin ruwa duka waɗannan wasu ɓangarori ne da suke tasiri a wajen sadakar aka kai kira mazana yana koya mana albazar miƙawa saboda haka mu kamanta ne abin da za mu iya Allah ya samu dace Bangare na biyu shine bangare na abin da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka ƙur'ani da darajarsa da kimarsa da tasirinsa a cikin rayuwarmu da alaƙar shi da wannan wata mai albarka in muka lura Allah subhanahu wata'ala da ya fara magana akan azumi kutiba alaikum kama kutuba alal ladina min qablikum لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سأل أنت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكر رمضان وند أكثوكد القرآن أشهر daga cikin hikimar wannan lafazin isar da saƙo na gaggawa ga kwakwalenmu da zukatanmu ku fahimci alaƙa tsakanin ramadan da alƙur'ani tabbas azumin da a cikinsa akwai karatun ƙur'ani ya karamma azumin da a cikinsa ba a karanta ƙur'ani ba sosai kamar yadda in ka ci gaba da cike fa'ida a can ƙarshe Allah ya ce wa'i za su alaka ibadi anni fa inni guda wata da'wata da'i idza da'a falyastajibu li me yasa aka saka addu'a a cikin ayoyin azumi din ka fahimci cewa ashe nan ne wajen baje kolin bukatu da addu'a addu'ar da aka gabace ta da azumi da karatun ƙur'ani ta fi addu'ar da babu waɗannan abubuwan guda biyu kafin a yi ta shi yasa bawan Allah duk wata buƙatar ka duk wani burinka ƙarami ko babba kana da kwana ashirin da tara ko talatin ka baje shi ka zube a gaban Allah cikin ɗanɗan da ka da rinsunawa da nuna talaucinka da tsananin buƙatarka da cewa ya Allah ba wanda zai mun sai kai ya Allah na manta kowa sai kai ya Allah duk wata igiyar da za ta sadar da ni zuwa ga samun tasirin ke sai igiyar da take tsakanina da kai wannan shine abin da ake bukata irin waɗannan lafuzza a same su a cikin zuciya kuma babu laifi ma in ka yi furuci da su akwai wata addu'a jama'a wannan addu'ar darajarta ta kai daraja tasirinta ya kai tasiri fiye da yadda muke tunani ina ganin babu laifi in mun ba da sadakarta a majalisun yau da na ambaci wannan lafazin ne na tuna Allahumma khabatin zunun illa fik وانقطعت الآمال إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك فلا حول لي ولا قوة إلا بك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير جماعة وانا الدعاء نيمي أربع جنجة شيء جيشي لنا جيشي تسوديا لجسك والله العظيم Allahumma khabatir zununu illa fi ya Allah duk wani da wata hanyar da za ta kai ni zuwa ga gaci ya Allah din na manta da su babu su illa fi ka kai kadai ne mai kai ne ya Allah wanfaka akil amalu illa min ya Allah duk inda zan ɗora burina da sa rai cewa zan samu ya Allah din na bi na ga igiyar a tsince take sai ka. wa ba'ufa li'timadu illa alayk ya Allah babu inda zan yi kyakkyawan dogaro ga wani in ba gare ka ba ya Allah ke kaɗai ƙarshen magana fala haula li wala quwwata illa billah ya Allah babu tsini babu dabara duk lissafi na ya kare na je na dawo na zube ya Allah kai ni kadai ne Allah gani dama jiya da shekaran jiya kai kai mu saboda kai alkarim ne alwahab alfattah al jawad sai sa gashi na zube a gaban ka ya Allah saboda karancin tafi fala haula li wala quwwata illa bik rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir sai ka ciro addu'ar Musa alaihi salam ai bawon Allah tunda ka ji Allah ya baka labarin lafazin Musa na addu'a yana nuna maka a fakaice Allah ya yarda da wannan lafazin sai ma sai ka ciro shi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allahu akbar kuli, bi rubuci wannan addu'ar duk lokacin da damuwa ta yi muku yawa ko kuma kake da bukatu babu laifi ina jin in ambaci cewa da gaske ban taɓa samun kaina a cikin damuwa in yi wannan addu'ar in kai awa ashirin da hudu Allah bai bani mafita ba wallahi da gaske ina faɗa ne domin ku gane daraja da ƙiman lafazza idan ka ambace su da sakankancewa idan ka ambace su da kyakkyawan mai ƙauya, to ina da kuma ka ambace su a cikin ramadana shi yasa aka sanya za su alika ibadi a tsakanin ayoyin azumi mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi wannan wata mai albarka ya saukar da wannan littafi mai albarka saƙo daga Allah domin ya zama shiriya haske maganin duhu ga al'umma jagora inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam duk wani saƙo jama'a ana gane martabarsa da kimarsa ta ɓangarori guda uku ɓangare na farko wanda ya aiko da saƙon ɓangare na biyu ɗan saƙon da kada ke ɓangare na uku wanda aka aika ma da saƙon to ƙur'ani mai saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin jakadan da aka turo ya kawo ma manzaran masu salama na zanar bihin ruhun ali jibril jakadan da zai karɓi saƙon ya zo ma al'umma da shi fiyayyen halitta alaƙar zika zika kuna ne alaƙar zika zuwa ga wane zuwa gare mu lita kuna minal mundiri waɗannan ɓangarori guda uku hudu da an ambace su a wannan ayoyi wa latan latanzilu rabbil alamin al-mursal mai aikowa wanda aka aiko jibril kenan nazala bihi ruhul amin wanda aka turo jibril ya kai ma manzala masu ya kai masa manzala ta salama shine alaqal bika ko zuwa ga wani zuwa ga al'ummar nan الأمم بدرجة لتكون من المنذرين أي لتكون من المنذرين لهذه الأمة هو نذيرا وبشيرا كما يندى الله أنبتا قلنا آية أولنا بابا تبنجرا أنبتا أنبتا وأنا أنجروري وله إتنا لإرقوة ليتيتي إرقوة قل نزله روح القدس بالحق من ربك من ربك إتما وأنا آية بتاع أنبتيك waɗannan ɓangarorin guda hudu saboda haka a taƙaice ƙur'ani ciyayyen lafazi ne wanda ya fito daga mahalicin sammai da ƙasai mahalicinmu gaba ɗaya wanda aka aiko fiyayye a cikin mala'iku jibril ya zo da shi zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama gafiyayyar al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to in ka fahimci wannan sai ka gane cewa ashe <clears throat> fiyayyen fiyayye a cikinmu shine wanda zai yi riko da wannan littafi ya yi masa kyakkyawar riko ballantana kuma a cikin wannan wata mai albarka a kara makalla suratul munafiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا فاسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون جزاك الله خيرا wannan ita ce surar da muka tsaya a kanta a majalisin da ya gabata a shekarar da ta gabata amma a garin yola amma tun da mun ƙara zama zazzagawa sosai ga babu laifi mu ci gaba da muka tsaya saboda fa'idoji musamman waɗanda suke da alaƙa da surorin ƙasa-ƙasa waɗanda muke karanta su yau da kullum domin mu ƙara fahimtar saƙonin da ke cikinsu da tasirin da suke ɗauke da shi ga duk wanda ya fahimce su. Suratul Munafiqun sura ce ta tokan wanda tun daga jin sunanta ka san akan suwa take tattaunawa akan munafukai waɗanda suke zama barazana ga addini barazana ga zamantakewar al'umma barazana ga ci gabanta barazana ga alaƙar zukatan al'umma da mahalici ana munafincin nan ko ya kasance munafunci na aƙida munafunci na addini wanda shi ne gaba da ko ko munafunci na ɗabi'a wanda munafunci na ɗabi'a wani ɓangare ne daga cikin munafincin da su manyan munafukan suka sufanta da shi kamar waɗanda kamar yadda waɗannan ayoyin suka ambaci wasu daga cikin sufofin ah, munafukan wannan sura mun tsane a kan wa'iza da lahun ta'alau ya sauke lahun rasulullah muna cikin ambatan fa'idoji da darsa masu matuƙar mahimmanci Ko amma yana da kyau mu yi waiwaye da ake ce ma'adan tafiya wannan sura tana daga cikin surori waɗanda ta ɓangaren sunanta an ambaci abin da ya zo a cikinta daidai yadda yake idan ja aka munafiquna ko alal hikaya ce suratul munafiqun alal hikaya kana nakalto lafazin da yake kamar yadda al-Imam bukhari da sauran malaman tafsiri suka ambaci sunanta amma ba abin mamaki ba ne ka ga ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya sa mata suna suratul munafiki ta ce ya aka yi munafiqin duka ya juz kuma ya tabbata a littattafai na qur'ani da na tafsirin ƙur'ani da wasu daga cikin littattafai masu riwaya na asar waɗanda suke da alaƙa da tafsiri hakanan din fa'ida domin mu cike fa'ida tun daga sunanta tana da alaƙa in ka kalli yanayin yadda aka jera ta da surar da take kafinta da surar da take bayanta a tsarin ƙur'ani to suna daga cikin surorin da malamai masana ƙwararra ga ra'an uku ta ɓangaren ba da ma'ana cikakkiya ta ɓangaren suna mecece surar da take kafin surar munafiqun juma'a mecece surar da take bayan ta to sai ka ce juma'atul munafiqina tazamu ya ba da jumla ɗan uku ke sallar juma'a ta munafiqai waɗanda a zahiri kawai suke ibada ai asara suke kaga jumla ce ko ɗan uku kenan akwai wasu 'yan ukun ba wannan ba kamar ra'adu ibrahim hijir kama jumla ce ra'adu ibrahim hijir tsawon ibrahim yana sanya mutum ya shiga taitayinsa jumla ce amma kuma sunan yawa ra'adu ibrahim hijir idan ibrahim ba ana nufin ibrahim na suran ba a jumla ce idan ibrahima ya yi tsawa to tana hana hijir tana sanya mutum ya shiga taitayinsa ko tana dawo da mutum titi ko tana sa mutum ya kame daga abin da ko akwai su da yawa su hajjul anbiya inur ko hajjin annabawa haske ne kuma hakan ne akwai ɗan uku akwai ɗan biyu ɗan biyu su bakaratu ali imran ko saniyar ali imran ga sunan da yawa to a takaice ita wannan surar ta an yi saɓani a kan yaushe ta sauka wasu ga cikin malamai sun tafi akan cewa ta sauka ne a shekara ta biyar bayan hijira a lokacin zazwatu bani musal wasu kuma suka ce a ta sauka ne a yakin tabuka ta tabuka kuma shekara kai tara ne bayan hijira to amma magana mafi rinjani, ita ce wannan surar ta sauka ne a shekara ta biyar Malamin ƙur'ani da suka fifita wannan ra'ayin suka ce dalili a cikin wannan surar muna hango faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا عبد الله بن أبي بن السلول يكي شاء أمك فوما جارو مدينة وأن لسك آية جارمي ما تئسا ما تبوانيا ما تملكي ما تكا تكاكيتا ذات تتدى وأن دراس درجة وأن دفوما بايني أشتمتاني to wannan maganar ba ta yi kama da shekara ta tara bayan hijira ba bayan an riga an gama rugu-rugu da daular munafukai a madina amma ta fi kama ne da shekara ta biyar lokacin daular su tana haɓaka kafin allah ya tona musu asiri a kwance musu gani a tsakiyar kasuwa Allah ya samu dace Allah ya kare mu daga munafunci Allah ya azurta mu da tsarkin zuciya da kusanci gare shi da aikata duk wani aiki na alkhairi da zai kara mana kusanci zuwa gare shi saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan amma gobe insha Allah za mu ci gaba da karatu babu kama hannun babban balantana ya ke ko sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته